wani ce Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana amin a bani amsa don Allah malam ina da yar uwa mai yawan bin malamai yana nufin bokaye in bracket har ta kai ga cewa tana zubar da mutuncinta domin buƙatar ta biya shekara ɗaya da ta wuce ta kira ni akan na taimaka na haɗa ta da malamin wato bokan da zai mata istikhara sai na yi mata voice note na kuma tawasum na akan yadda ake istikhara a addinance amma bata gamsu ba sai na nemi shawarar kanina wanda yakan halarci wajen karatuttuka sai muka yanke shawara kamar haka bayan shi ma ya yi ƙoƙari wajen yi mata nasiha domin na ga domin daga baya ta ci gaba da maganar a nema mata shi bokan shawarar ita ce idan ta idan ta gama zano matsalarta sai na ce mata zan gaya masa ko kuwa na ba wani ya mata magana a matsayin shine bokan da ƙarshe sai ya yi mata umarni a kan ta turo kuɗi dubu goma zuwa dubu ɗari idan ta turo sai mu yi shinkafa da nama mu dafa mu dafa mu yi sadaka da shi da niyyar Allah ya shirye ta daga baya sai na kira ta na ce an yi aikin kuma na binne amma sai na ƙara mata da cewa malam ya ce ki yi sallah wato shi bokan ki yi sallah na nafila kafa biyu karfe uku na dare sannan ki yi salatin annabi ɗari ki istighfari ɗari sannan ki faɗi matsalar ki shine zai yi activating aikin haka muka yi ta yi da ita wallahi malam cikin ikon Allah ta shiryu tambaya shine menene matsayin ƙaryar malamin da ne mata menene matsayin kuɗin da take turowa muke dafa abinci mu ciyar domin Allah ya shirye ta ta wannan taimakon da kuka yi ko da ku ƙarya kuka yi to abin da kuka kare ta gabarinsa faɗawa shirka ne ku ga an duba sharrin wannan da sharrin wannan za a ga ka yi wa mutum ƙarya ka kare shi daga faɗawa shirka ya fi ka bashi ya faɗa shirka ya asara imaninsa kuma ka ce ma hatta kai tunda nasa akwai boka da har neman matan suke yi ko matan suna amincewa na wata bata ta kira ni ta ce malam wani ta ce aljani ne ya kira ni malam na ce da waya ta ce eh da waya ya ce min akwai yata kaza kaza kaza kaza kaza kaza to malamin tsorata ta na ce a bani lambarsa yanzu ga lambar ta bani na kira na kira ban san ko ku za ku zai dauki taku ba na yi ta kira ya ki dauka ga ta nan 090 wani ya sa a waya sai kira shi in za ka iya kira aljanna kuma kana tsoro to 090 36 83 28 ai ba ku ga abin da ya rubuta ku ga abin da turukola ya rubuta da nasa sai ce suspect haka ya rubuta a jikin turukola gashi kuma tunda nake buga a da fataki tunda ta bani wa sati guda nake buga wani an ki an bude ta na ba zai bude ba ko ina ga ya ko ha sunansa ya fito ko to <laughs> abu a karawa kallawa abu a karawa kallawa bai da ka kira shi an ka kira shi sai ka ni ne na ce ka kira mushi ya dauka ka ce ni ne na waka a wajen karatu na ce ina ta neman sa sati guda bai dauka ba shi ne na wakilta ka kira mushi kuma bai sake kiranta ba zuwa yau shi eh. haka aka wa wani abuja shi ma aka kira shi aka ce wa an yi taro akan dutsen zuba na manyan aljanu kuma an ga yana da kirki an zaɓe shi saboda haka za a kira shi karo na biyu yanzu ana cikin mitin ne aka ce a kira shi a gaya masa ce to na gode da yake dan birni ne aka aka a wanke shi ya ƙi wankuwa duk wannan shakiyancin yana nan da haka yanzu wannan kun ga ai taimakon da kuka yi wataƙila da ta gano cewa kuɗin ba za ku haɗa ta da bokan da take so ku haɗa ta da shi ba to za ta kewaye ku ta je ta haɗu da bokan amma yanzu kun ga wannan dabarar da kuka shirya kuma na farko kuɗin nan ba ci ku kai ba bali a ce kun ci kuɗi ku biya aiki sadaka kuka yi da nufin kuma Allah ya shirye ta kun ga dukiyar ta shi mata sadaka da ita sannan wannan da ina ga ya fi sauki akan abin da kuka yi mata bisa abin da ita ta yunkurin yi na ce ta faɗa hannun bokaye su halakar da ita Allah shirye da mu baki daya dama gwargwadon karatun da ake gwargwadon yadda ake korar bokaye da bokanci daga cin al'umma lokacin siyasa ya fito za ga bokaye yanzu karuwa suke yi saboda suna ta bada sa'a wani a ce kai ne gwamna kai tabarin kuɗi su ce sun gano kawai wani dan bakin abu ne ya tare dan bakin abin nan shine zaka zaka kawo a ture shi amma kawai kafa ka te wani ya ce ya ganka a tsaye duk kowa a kwance wani ya ce ya ganka a kwance duk kowa a tsaye wani ya ce ya ga kana haske dira ragowar 'yan takarar sun yi baki wani ya ce ya ga duk fi su tsawo wani ya ce dira ragowar kuka suke kai kake dariya sun iya shirya damfara mutane sun iya shirya damfara amma sai ya ce maka to akwai wani dan tuntube haka da za ka yi to wannan tuntuɓen shine za a ta karɓa kuɗi eh, ko kai ne na ƙarshe za su ce kai ne a farko ya ta ruwan kuɗi na mutum zo karatu shi a masa addu'a can kuma sai je aje miliyoyin dala na eh nan zai wuce sai ce malai mana addu'a can kuma ya je aje miliyoyi shi sa kuka ga rashin imani yake yawa to da wani ya rantse sai ya hau mulkin nan ko ta karfin kaka to Allah ya shiryar da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu